mayakan na Boko Haram sama da dubu ɗaya da ɗari shida da ke cikinsu akwai manyan kwamandojin da suka tafka aika-aika a nan Najeriya da ma sauran ƙasashen yankin tafkin Chadi. To ko gabatar da su a kotunan Najeriya kaɗai ya wadatar? Tambayar kenan da na yi wa Farfesa Muhammad Tukur Baba. Yan Boko Haram ɗin nan dokoki yadda ake yi Najeriya na iya kai su gaban kuliya. in to yanke shari'a kyamarun ma tana iya neman ita ma ta musu shari'a a kai su su musu shari'a haka Nijar ma tana iya nema ita ma ta yi nata ko lauyoyi suna iya ce in an yanke wani hukunci a wannan kasa da zai share wancan kamar yankin rai da rai suna iya ce to wannan ma ya yi musu amma kuma su ma suna iya ce a kawo su su musu nasu shari'an in akwai yarjejeniya tsakaninsu da Najeriya 'yan ta'adda da suka kai har hari a Paris. Wasu 'yan Jamani da aka kashe kasan ɗaya daga cikinsu a Belgium aka kama. Sai Faransa ta nema cewa a dawo mata da shi. Belgium ta ce ita ma ai ya yi laifi ya kashe mata jama'a. To abin da nake faɗa a nan ba san da ba za ta iya yin shari'a a wannan ba sannan ba zai hana wani wata da ban ta nema a dawo mata da shi ba. Lauyan tsarin mulki barista Modibo Bakari gaba ɗaya ma dokar yaƙi da ta'addanci ne ta Najeriya ba ta burge shi. Mu ba mu gamsu da tanadin da aka yi musamman na hukunce-hukuncen da za a yanka ma mutane da aka kama su da laifi. Domin wannan dokar ba ta yi wani tanadin kirki na laifuffukan da aka kama su ba wani laifi ma za ka a ce maka shekara biyu da aka kama mutum da mafi kololuwan laifi shine kisan kai to life imprisonment wato zama a shari'a na rai da rai to kaga kuma a dokokinmu na Najeriya wanda muke da su yanzu a wasu wurare idan aka mutum da laifin kisan kai to koda mutum ɗaya ne ya kashe to koda jariri ne hukuncin kisa ne za a yi masa sa'an nan mutumin da ya je ya halaka gari ga baki ɗaya kai ɗauki bom ya jefa ya rusa taro sa'an nan a shi ana yanka masa hukuncin zama rai da rai don haka wannan dokan dole a gyara. Dr. Sale Abba wani mai fafutukan tallafa wa mutanen da Boko Haram suka raba da gidajensu ne kuma a cewarsa shari'a ga mayakan Boko Haram kadai ba tare da kamo waɗanda ke ɗaukar su ba tamkar kashe maciji ne ba a sare kai ba. Duk lokacin da aka ce akwai barawon tsaye to kuma akwai barawon zaune wanda idan shi barawon zaune idan baka magance shi ba dan kayi maganin barawon sai har yanzu ba a gama ba sanin kowa ne cewa akwai wa'anda suke tallafa yan boko haram nan da kudade so muddin dai wa'annan mutanen ba a samo su ba wannan gaskiya har yanzu da saunar rina aka ba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria